da cewar ana jin dandalin VOA ne a wayoyinku na salula da kwamfutar hannu. Kada a motsa ko ina za mu tsunduma cikin ƙasar Hausa domin jin waƙoƙi na zamani. como wasu mata sun yi gidan aure sun komo auren dole ne auren kama ne auren fada ne auren kishi ne wadansu mata sun yi gidan aure sun komo soyayyen aure mata gomba ni yake aure macen be kai ya ka aura badan diya ya ka aura badan diya ni macen be ne kai badan be ne ke mata gombiya ce ke mata gombiya ce zayyan aure mata gomba ni yake aure macen be kai ya ka kada ku shagala kada ku bari a barku a baya dandalin VOA ku kasance tare da dandalin VOA kowace rana ko da yaushe. gaba. labarai da dumudumin su shawarwari akan kiwon lafiya aure da iyali kasuwannin hannayen jari da ma sauransu suna nan a dandalin voa daga murya amurka.